salwantar rayukan jama'a a najeriya abu ne da ya zama ruwan dare domin kusan ba safiyar da ba a samun rahoton hakan akasari akan fara ajiye gawar rayuwar da ta salwanta a asibiti kafin a miƙa ta ga dangin mamacin sai dai wasu asibitoci kamar ta garin ilela da ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya garin da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar akwai matsalar wutar lantarki abinda kan sa wani lokaci ba a barin gawa ta kwana a wurin. Akan hakan ne ma dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumin Ilila da Gwadabawa Abdullahi Balarabe Salame ya samar da manyan injimukan wutar lantarki domin rage wannan matsalar. Al'umma Ilila da yawa yan an yi rasuwa akan aje gawa sai a ɗauka a tsallaka Nijar. to da yawa akan ɗauki gawa sai a kai ta kwanni don kar ta ruɓe kahin sashi a ɗauko a dawo in lela suka ce rashin janareto ne shi ne muka ba da wannan janareto insha Allah zai ba asibitin nan gaba ɗai da kuma ɗakin sanyi wuta domin a kauce wannan matsala guda kuma mun tanade shi domin asibiti General Hospital ta Gwadabawa. Guda kuma koyo ta rijiyar murtsaki wadda tun gwamna Shehu giyoyi ta. saboda tsananin aiki da aka yi da wannan rijiyar shekara biyu uku kuma sai janareto ya lalace shine nika bari mu jarabawar wannan har wayo kisan jama'a barkatai yana ci gaba da haifar da matsalolin rayuwa musamman ga mata da ƙananan yara da ke zamawa marayu waɗanda ke gudun hijira waɗanda har yanzu ba iya tantance adadin su ba bisa ga wannan an ka bani tirela guda ta kaya na sawa sutura akwai suturan mata, akwai suturan mata manya, akwai suturan maza manya, gaba ɗaya kaya na mutum dubu ashirin da hudu. To za a raba ma mutane 'yan gudun hijira da waɗanda suke gidajensu amma suna da marayu. Yanayin da 'yan Najeriya suka tsinci kansu a wannan lokacin yakan tilasta su kwaɗayi na samun tallafi makamancin wannan abin da jagororin al'umma irin mai alfarma sarkin musulmi ke ganin ya dace 'yan siyasa da masu hannu da shuni su shiga gaba wajen samar da irin sa ga jama'ar. Duk irin wannan ayyukan da ake yi muna sa hannu domin ba da cikakken goyon baya. Muna cewa mu aikin al'umma muke kuma duk wanda ya yi aiki na kwarai na al'umma muna sa hannu kuma muna tare da shi kuma don wannan ya ƙara jawo kwaɗayi ga sauran 'yan uwanmu musamman shugabannin siyasa su ma su yi irin wannan ayyuka har wa yau dan majalisar ya samar da tallafin ɗaruruwan babura da kekunan ɗinki da babura masu taya uku domin taimakawa jama'a da rage zaman banza akan haka ne gwamnan sokoto aminu waziri tambol ya ja hankalin jama'a akan su daina saka siyasa wajen ceto rayukan mabukata domin a cewarsa in kana magana rashin tsaro in bandit ya zo gari ko dan ta'adda zai san baya ina dan gidan APDP ya bashi ko dan gidan APC ya barshi gidan kowa ma sai ya shiga ko kan haya ma ya haɗu kai ko kai waye sai halbe ka talauci haka ne yake sai leka gidan kowa ma rashin lahiya haka take saboda haka sha'anoni na jagoranci bai kamata a sa siyasa a ciki mu zauna mu haɗa kanmu mu ci gaba da kawo zaman lahiya a jihar Sokoto jama'a dai na ganin cewa da za a ci gaba da samar da irin wannan tallafin da zai iya taimakawa wajen samar da dogaro da kai da kuma kange marasa aikin yi daga fadawa ga aikata munana ayyuka abin da kan iya taimakawa mahukunta ga faɗi tashin da suke yi na samar da zaman lafiya a Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya